اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو تلاتين ko daidai daren talatin kenan ga watan takwas watan sha'banu daga hijiran ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo ya yi mana muwafaƙa duniya da lahira domin tsarkin sunayensa za mu tashi a wannan shafi ɗari da goma sha biyar a wannan sabon rubutu na risala babun fil jihadi wannan kashi ina magana ne akan jihadi wato galibanin su suna magana wa'ina littafai suna magana jihadu talab ba jihadu difa'i ba jihadi ya kasu kashi biyu akwai jihadu talab akwai jihadu difa to in ba mutum ya bambance ba ya kasa gane menene bambance tsakanin a jihadu difa' jihadin kare kai an zo an muku ta kofar rago to nan dole sigan yadda ake yinsa ya fita daban wancan ko wasu labarin mutane aka ji kangararru sun hana wa al'ummar musulunci sakat a je a diran masu a nuna musu musulunci in sun musulunta falillahi alhamdu idan ba za su musulunta ba to maimakon ɗarɗar da ake da zama da su to su yadda za su ba da jizya sakamakon ba su kariya da tsare addininsu da tsare jama'ansu da matansu idan ku in ba haka ba to fa sai dai a gurza gane yankin nawaye to wannan jihadu talabi ne babun fil jihad hukumul jihadi matsayin jihadi wal jihad nan ya bashi fassara a ƙasa ko? tunda mu'azam ana da littafin ice aljihadu qitalu muslimin kafiran gaira zai ahadin ila kalimatillah musulmi ya yaƙi kafiri ya yaƙi kafiri wanda kafirin nan ba ya da yarjejeniya da sarkinmu bai da wata magana takamaimai ga sarkin musulmi lailai kalimatillahi don ɗauka kalmar Allah au huduruhu lahu ko ya halarci ainihin hudurhu halartansa ibada kai da dukhulu ardihi lahu zuwa dai karshe wancan kenan wal jihadu faridatun yahmiluhu ba'd an-nasi an ba'adin jihadu talab wajibi ne yahmiluhu ba'd an-nas wasu daga cikin mutane da suka tafi aikin sun ɗauke wa saura an ba'd sai digo ya tsaya ana wa habbo ilaina Allah ya qatala al'aduwa hatta ya da'uwa ila dinillahi illa an yu'ajiluna mafi soyuwa a wurinmu musuwa malikawa musulmai da yawa akwai hanafiyawa akwai hanabila akwai shafi'iyya tunda kun san ana magana ne mazhabar malik a mazhabar mu ta malikiya abin da muka fi so muka yi ittifaki a kai allah ya qatala al'adu wa kada a yaƙi maƙiya hatta ya da'u ila dinillah sai an kira su zuwa ga kalmar allah allahumma illa an yu'ajiluna sai dai in sun faɗo mana to a nan wannan ba maganan kira tun da mun ji an fara kashe mu da bangare. nan za a ci gaba da fafatawa fa imma an yuslimu au yu'addul jizyata wa illa kotilu za a kira su imma dai su musulunta ko kuma su bayar da jizya tunda ba za su zauna karkashin musulmai ba musulmi na ba da mai take da suna zakka wanda da mutum ya mallaka idan kuɗi ne sai ya kasa arba'in ya ba da ɗaya in mutum na mallake da miliyan arba'in sai ya ba da miliyan ɗaya don gina ƙasa gina al'umma gina talaka shi kuwa kafire in duk garin nan kuɗinsa ne da zai ba da dinari hudu dinari hudu ka duka duka bai fin kila dubu arba'in in ma ya kai wa illa idan ku ba haka ba ɗayan biyu ba za su musulunta ba ba za su ba da jizya ba to idan kutilu wa innama tuqbalu minhumul jizya ana amsa jiziyansu ne idan kanu lahum a hakamuna. idan suna nan inda hukuncin mukan kai gare su fa'amma in ba'udu minna amma idan sun zamo nesa daga gare mu fala tuqbalu minhumul jizya ba a karban jizya daga gare su illa an yartahilu sai in za su taso a ba su gari a ba su filaye ila biladina wa illa kutilu idan hadha huwa aljawab بالنسبة للجهاد وما يتعلق به sai game da ainihin gudanar da yadda za a yi faɗan alfiraru min al'aduwi wa ahwaluhu tserewa daga maƙiya da halayyansa shi tserewa a hawalul firari kenan والفرار من العدو من الكبائر قدوة daga makiya Allah makiya musulunci makiya manzon Allah na daga cikin manya-manyan laifuka idza kanu mithlai adadil muslimin inda kafiran nan sun kasance ninki biyu ne daga musulmai ninki biyu daga adadin musulmai sun ninka musulmai sau biyu ne kawai ko فأقل kai بيكي هكذا فإن كانوا أكثر إن صنفهك من ذلك فلا بأس بذلك ba laifi amma dai bai kamata ba amma in an gudu ba a yi laifi ba wancan kenan aljihadu ma'al imamil ja'ir ba za a ce shugaba sai wali ba shugaba zai iya zama mai sabon allah kuma kowa ma na saɓan Allah yi ba za a ce lalle imamu ma'asumi ne ba kamar yadda shi ake da'awa sarkin musulmi na kasancewa ina laifi yin jihadi tare da sarkin musulmi sarki ko da ja'iri ne ko da azzalumi ne ko da yana kwacewa mutane dukiyoyi yana fifita wani bangare akan bangare abinda za a lura ba a wa a samu shugaba wanda ɗari bisa ɗari ina ga shugaban ɗari bisa ɗari ya ƙare sai manzo Allah kawai dole shugaba ko da ina kuji muddin kamar yadda manzon Allah ce yana sallah ya tsaye da sallah to dole a yi masa ɗa'a bai yi shirka ba shirkar kuma wanda ya san shirka ne ya tsaya akan shirkan ya tsaya akan kahirci kuma ya san kahirci ne nan koda bai sani ba wannan ana iya fahimtar da shi tun da kafircin bai tabbata kan mutum sai an tabbatar masa to don haka nan ana yin jihadi tare da shugaba a iya cewa kowanne iri mai sabo da adali an fi son adali go idan ba samu ba fa to ko da haka a wuce a haka wa da adu ana tsayawa a yi faɗa da makiyama a kulle barrin wa fajirin tare da duk wani shugaba mai da'a ko kuma ma mai zalunci saboda ƙwanda zaluncin eh, naka eh, shugabanka musulmi daga wancan kahiri zaluncin shugaba musulmi ya kacinsa da kai da kai zai tsiyata ya kaci kila ya ma bulala ko ya kulle ka ko ya sa a kashe ka bai kashe gidanku duka shi ku wancan in ya tashi kututunku ike nema sayoyinku ike so ya ɗaɗɗake gaba ɗaya yar a jin labarinku don haka da bambanci wanda cutan na shi shaksiyar ka ne dukiyarka ne ya kore ka a aiki ya yi ma abin da zai iya maka iya kasa kenan dole dai in ya kau da kai ya nemo yayanka ko kaninka ko ka ko ka a tahi a haka saboda haka nan ya katalo adau ma a kulli barin wa fajirin min alwulati daga cikin shugabanni mutane su daina tunanin za a samu shugaban da baya saban Allah ba za a samu ba sai dai a samu dai an da ake so ba kahiri ba akwai na harko ya'ani annal imam al-ja'ira haka ne yujahadu ma'ahu akan yi jihadi tare da shi walau kana fi dhalika aunun lahu ala zulmihi ko zai taimaka masa kan zaluncinsa tun da yi jihadi ce nasara ba ya sake zama daidai ba Ko kuna shiri zai sauka za a kawar da shi za a kawar da shi in yi jihadi sake samun nasara shi kina ya sake samun zama da gindinsa a jiya haka sai karasa kan shi zai je da Allah ma'ahu الجهاد lil نصرة la لا lahu taimako ne ga addini kun ga wannan ko ina nuna mana wani abu duk da ba abin da yake magana a kai tsaye ba amma ta ima'i zai na nuna mana dole mu haɗa kai da daɗi ba daɗi kana samu ba ka samu ana yi da kai ba a yi da kai dole ya san muna da shugaba mai cewa a ce a yi wanda zai ce a bari a bari shi ya ji tsoron allah a kanmu mu ma mu tausaya masa isa mu yi isar da aikinsa gurgudu su zo a fahimci juna wa tarkuhu khidlanun lil muslimina cewar duk banza ta kori ofi ne wannan kyale musulmai ne wa sababin li'istila al'aduwa alaihim dalili ne na maƙiyi zai zo ya ci gaba da mulki a kansu wala shakka fi idami hadhihi mafsada bin nisbati ila mafsadati aula ko shakka babu fi idami hadhihi al-mafsada wajen girman wannan banna bin nisbati ila al-mafsadati in an kamanta ta da na farko na farko ya fi dan dama dama ko da wancan wannan yana nan a nan littattafai ko sharhu zurrub ibnu wa ibnu naji a wannan juz'in at-taj wal ikhlil haka za ka same shi al-istizkaru wannan lada iya ɗaya mai zuwa laburare zai je ga waɗannan ainihin maganganun dukka filla filla Allah isa kawo mai taliki man yi kutalu wa man turaku min al'adu yaƙin musulunci na da tsafta ba irin yaƙin kahirai ba ne ba wane ne ake iya kashewa wane ne ba a iya kashewa wala ba asa bi qatli man usira min al'alaj ba laifi kashe wanda aka kama daga cikin katta wala yuqtalu ahadun da amani ba a kashe wani bayan an ba shi amana wala madha wala yughfaru bi ahadin ba a warware masu alkawali wala yuqtalu nisa jihadin musulunci ba a kashe mace mata wasu biyan da yara ƙanana na yujtanabu qatlur ruhbani ana ne satan kashe masu bautan Allah in an tadda mutane suna tare suna bautan Allah ba a kashe su wal ahbaru da malamansu illa an yi katilu sai in aka same su da hannu dumu-dumu wa mar'a haka mace tukutalu in qatalat ita ma a kashe ta idan ta kisa al'amanu wa shurutuhu amana da sharuɗan amintarwa wa ya juzu amanu adanal muslimina bayan da amana ƙarami mai ƙaramin matsayi daga musulmai na halatta ala baƙiyatim akan sauransu wannan amanan mutum ɗaya ko mutum biyu ko 'yan jama'a amma amanan gari da gari wannan sai dai kwamandojin yakin kawai wa kazalika mar'a mace maza za ta da amana wasabiyu karamin yaro shi ma zai ba da amana idan aqalal aman in ya san me amana wakila in ajaza zalikal imamu jaza idan imam ya halattar da wannan to ya halatta haka takhmisul ganimati kasa ganima biyar wama ganimal muslimuna bi ijafin فلا duk abinda musulmai suka ribace shi da fada da halartan kasan falyakhud imamu khumsahu sarkin musulmi zai ɗebe ɗaya bisa biyar waya ya kasimul arba'atal akhamas sauran hudu daga cikin biyar za a raba su baina ahalil gais tsakanin mayaka tunda yakin ba albashi yaƙi ne na tatawai wa kasmu zalika bi baladil harbi aula a raba wannan a can garin da aka yaƙin shi ya fi kada a bar abin ya zo gida wa innama yukhammas akan raba biyar ne wa yuqsamu ma ujifa alaihi bil abinda aka yi zariya aka yi guje-guje kai da dawaki warre ka bi da raƙuma wa ma gunima bi qitalin abinda aka ribato shi da faɗa da abinda aka ribato shi da faɗa. wala ba a sa an yi ukala min ganimati ba laifi a rabo ne ga wanda ya halarci faɗan kawai shi ake ba Auta khallafa ko ya yi fashi saboda hakan alal qitali fi shughulil muslimin saboda harkokin musulmai min amri jihadihim na zirga-zirga shige ficin jihadinsu to wannan kenan man yushamu lahum wa man la yusham wa ne ake yin rabo da su kuma wa ne ba a rabawa da su ويسهم للمريض وللفرس الرهيس ويسهم للفرس سهمان وسهم لراكبه akan bayar da kaso ga marar lafiya mutum kenan haka akan bayar da kaso ga doki mai alafa ciwo ne wanda yakan samu dawaki ويسهم للفرس سهمان أنا با ودوكي كشي بيو وسهم لراكبه كشي قدا نمي دوكي ولا يسهم عبد ولا لامرأة ولا لصبي إلا أن يطيق الصبي الذي لم يحتلم القتال ويجيزه الإمام ويقاتل فيسهم له ba za a ba da kaso ba gabawa bayi ba a ba su kaso na mai bayin ne haka ba a ba wa mace kaso mace bata da kaso dama ba yaƙi kai ta ba ta je dai ƙarfafa gwiwa ne ba a ba da kaso ga yaro wanda bai balaga ba illa an yi sabi sai dai in yaron nan ya samu dama allazi lam yahtalim alqitala ya samu dama yin faɗan. wa yujizahu al-imam kuma imam ya halattar da shi wa qatila kuma ya yi faɗan bil fi'li fa yushamu lahu sai a raba da shi wa la yushamu lil ajir illa an yuqatila wanda aka ɗauko shi don yin faɗan ba a ba shi ganima sai dai in ya yi faɗan an ɗauko shi ne yanzu to sai ya yi aikinsa tukun ومن أسلم من العدو على شيء في يده من أموال المسلمين فهو له حلال duk ɗaukacin wanda ya musulunta daga makiya ala shay'in yana riƙe da wani abu fi yadihi min amwalil muslimin na dukiyoyin musulmai dokinsa ko dai wani abu na musulmi da can sun yi fada da musulmai sun fatattake su sun kwashe dukiyar musulmai sun raba sai zo yi musulunta ba a karɓe wannan dukiyar fahuwa lahu halalun fahuwa halalun lahu kenan to wannan dai kenan alaikum salam sayyidul abdi eh. التملك bidaril harbi mallaka a ƙasan da aka yi faɗa mutum ya iya mallaka an yi faɗa an gama kasan 'yan kasuwa suna nan ko ina heje sai wani abu wa manistara sai amin ha min malil aduwi lam ya rabbuhu illa bithamani wanda duk yi wani abu minha daga wannan dukiya ta musulmi akwai naharu akan minha haɗin nan ai man ishtara min almuslimina shay'an min amwali halin islami haka magana take wanda isayo wani abu daga cikin dukiyar musulmai aw zimma ko kahiran amana shi ake nufi minha farabbuhu haƙƙo bihi bithamani mai dukiyan ya fi cancanta da shi da kuɗi Abin misalin wani sai sai mashin ɗinka da aka kwace ya hawo mashin ya taho kwa sai ka cilla wannan mashin ɗina ne daga cikin 'yan uwanka sai ka ce to ai sayo shi ne a hannunsu ya ce tonawa ne a nan hukunci da za a yi sai a ce mashin naka ne mai mashin amma da kudin da ya sayo da shi bai a shi kenan ba tun da kai kasan mashin ka kila kasan amincinsa kasan rashin shan wahalansa nawa kasarori ka ji kuɗi sai ka maida masa kai ka cancanta da mashin ɗinka amma da kuɗi tun da me shi wannan shi ma sai waye an gane ku wama lam yaqa fil maqasimi wanda ko bai fada haka ne ko illa bi thamani lam ya'khudhu rabbu ko illa bi thamani shine wa man waqa fil maqasimi minha fa rabbuhu ahaqqu bihi bi thamani ai da bambancin wancan wanda ya fada rabo daga cikin dukiyan to me shi ya fi cancanta da shi da kuɗi mu je a mashin ɗin kai ba ka san cikin ganimar da aka samu da mashin ɗinka ba har aka raba mashin ɗinka aka ba wani daga ciki sai ka zo ka ga mashin ɗinka an gama rabawa ka ce wannan ai mashin ɗina ne an ji naka ne amma yanzu sai za ka yi kaga wancan bai da kuɗi za ka yi ko wannan fa ciniki za ka yi wa malam ya ka fil maqasimi wanda ku ba a raba ba ka gayu ka sai ga mashin ɗinka kawai sai ka samu shugaba ka ce masa ga mashin ɗina da aka rauka. ɗauka farabbuhu a haƙƙo bihi bila samani ka ganin mai shi fi cancanta da shi amma ba da kuɗi ba ka ganin an samu ya samu hukunci uku kenan hukunci na farko wanda ya sauka mai da masa da kuɗinsa wanda ya fada rabo ka saya wanda ko bai fada cikin rabo ba yana cikin dukiyar da aka tara sai ka dau abun ka babu kuɗi illa iyaka hukumun nafali hukuncin yin kyauta a yaƙi akan ƙara wa jarumai kyautuka don su ƙara bijinta wala nafala illa min al-khumusi على الاجتهاد من الامام ولا يكون ذلك قبل القسم والصلب من النفل با آيين كيوتا شو يدي با يدي كيوتا إلا من الخمس سيدي دقى تكين بانغر انت حكومة على الاجتهاد شيما بسا ديدي لا أكاري تدبري من الإمامي wala ya kono zalika qabla al ba za a yi wannan kafin araba ba tunda in an yi kafin araba ya taɓo dukiyar al'umma kenan sai an raba ɗaya an ware ɗaya bisa biyar to a cikin ɗaya bisa biyar ɗin nan anan za a yi duk abin da za a yi wasalabu shi kansa salabu minan nafali yana daga cikin nafalu a ce mutum ya ɗebi kayan wanda ya kashe to kenan anan zai yi aiki kenan waye lissafi za a lissafta dukiya kaf tukun ko da an ce a ebi salabu to daga cikin abin da aka kwasa sai an hada ce to a dukiyar hukuma kaza ta tafi yanzu za a cika mata tunda an raba su hukuma ta tashi da miliyan kaza to cikin abin da aka yi kiyasi an kwashi kaza da kaza daga cikin dukiyar hukuma a ɗiba ba daga cikin dukiyar mayaka ba ai magana a fili ta kya kaza a lissafi yadda ka san gado ne ai gado idan aka tashi rabon gado kasan za a raba hatta ba shi raba shi za a yi <laughs> rabon ba shi kawai za mu je Ba shi ana bin alhaji a alhaji na bin dubu ɗari biyar ta 'yan kaya daban-daban akwai wanda ke binsa riguna akwai wanda ke binsa agoguna akwai wanda ke binsa kuɗi tsaba akwai wanda ke binsa kuɗi kaza tunda za a iya karɓan kuɗin nan sai a raba bashi to kai a bashi kana da ɗari kaza a bashi kai ma kana da ɗari kaza kai ma ka bi a bashi haka kai ma ka bi a bashi haka bashin ne haka za a raba shi kamar yadda aka raba kuɗi kamar yadda aka raba gida kamar yadda aka raba shiya kamar yadda aka raba gidajen mai kamar yadda aka raba gonakai kamar yadda aka raba shanu kamar yadda za aka raba kaza bashi ma haka za a raba shi tun za a lissafi dubu ɗari biyar ake da ike bi bashi to tunda yana bi dubu ɗari biyar to shi kenan wani na da kaza wani na da kaza haka za a rabe shi haka to ba magana rabo nake ba sai in gangaren dora gaba wajen dai salabu haka lissafi za a kasa a kwashe shi a can sai an sanar sai an sanar an masa kiyasi tunda ai sai an gama kuba mai taba ko allura an kowa gefe sai an ce duk wanda iya kaza ina da kaza din sai ce to kaza da kaza nawa ne kaza lokacin an san kimansa an san kimansa tunda abun ba za a yi kaman wawa ne ba kuma masu lissafi na na fitan hankali yan baiwa yan kwakwalwa kai yanzu da za a bar mutum na ce maka ga ganima ka zo ka raba gaskiya ido zai raina fata <laughs> a ce ma ga gani ma ga ta nan ga kaji ga awaki ga wane ne ga kuɗi ga tuwo ga garin alaba ga wane ne ga an tara su ga su tsiyau tsiyau a ce maka bismillah raba musu ta ina za ka bullo mai doki yana da kashi uku kenan ko kashi biyu na doki kashi biyu na kaza shi wannan yana da kashi daya. lizakar bisil hadzal unsa ne ma ya buga mutane ba <laughs> eh? da ce lil farisi ko ثلاثة حد حد الواحد كينا ai ka gano ina ma za ka bullo ka buga ya zama za ka yi rubutun ne tukuna ka san sai an gama rabawa takarda sannan a fara zuwa a fara nuna kai ga kaza gana ka kai kaza gana ka kai da tsaba ne lunci warriba ya bashi lamba ice arribatu maqamun al maqamu حيث يخشى العدو بأرض الإسلام لدفعه ولو بتكثير سواد هلا سركي رباطي shine mutum ya zauna haitho yukshal adu yankin da ake jin tsoron makiya bi ardil islami wa za su faɗo a ƙasar musulunci ko lidaf'ihi wannan ko da mutum ba zai iya faɗa ba walau bi takthiri sawa ko da mutum je mutane yawa mutum kaza ne ga wayannan su ma duk sun je ulzur sharhu hudud kaza ibnu arfata da ka shay war fihi fadlun kabirun yana da falala mai yawa wa zalika bi qadri kaffarati khawfi ahli zalika thagar daidai da firgicin ma'abota wannan kafan ko wannan magaman ko wannan iyakar wa kasarati taharruzihim min aduhim da daidai da yadda ake taka tsantsan daga wa'annan makiyan hukumus ti'izanil abawaini fil jihad matsayin neman izinin iyaye a zuwa yaƙi wannan fa kamar da ce muku jihadu talabi ne wala yi guza bai ghairi abawai ne ba a fita jihadi inda ba da izinin iyaye ba illa an yuf ja'al adu sai dai in makiyan suka afko ne madina ta kaumin wa na alaihim su kawo musu hari fafardun alaihim nan kan dole ne a kansu دفعهم كودسوا ولا يستأذن الأبوان في مثل هذا با أنا من إياي إذني أئلم ونا ثم كان جهادي يا قاري نا باب الرسالة باب في الأيمان والنذور kashe kenan mai magana a kan rantse da kuma nau'in alwashi rantsuwa mutum bai ce ba zai yi abu ba ya hada da rantsuwa ya rantse da ba zai yi kaza ba ko kuma idan tse zai aikata bai rantse ce sai ya aikata kaza su kenan birru ce rantse ba zai aikata ba yana nan lahiya sai da ya aikata wannan zuru da alwashi alwashi da nau'o'insa mutum ce wa allah alwashi a ƙarshen watan nan zai ba da kaza ko kuma in ya samu kaza zai ba da kaza ko kuma alwashi na haram man halifi bi an haramtar da rantsuwa in ba da Allah ba ne ba ومن كان halifan فليحلف billahi أو duk daukacin wani wanda zai rantse to ya rantse da Allah ta baraka wa ta'ala ko kuma yi shiru wa yu'addabu man halafa bi talaqin ana ladabtar da wanda ya rantse da saki ita kanta rantsuwan ta janyo wa mutane saɓani da rikice-rikice mai tsanani don ba zai iya yiwa a kawata a irin wannan littafi na ainihin ibtida'i ba to kawai abin da za a yi rantsuwa da sake an hana kuma duk mutumin da ya rantsuwa da saki hukuma ta ladabtar da shi sarki alkali iladabtar da shi au a taƙin ko ‘yantawa wa yalzamuhu a lizimtar masa da saki saboda domin akwai rikita-rikita a ciki amma dai wannan kawai ne abin da ya kamata a ce a irin wannan daidai lokacin din wala fudiya ولا كفارة إلا في اليمين بالله عز وجل أو بشيء من أسمائه وصفاته باء توغتشيوا باء ين كفارة كفارة باتا وجبا سي إند أكلان سيد الله ما يجير ما تدوكك ko kuma da wani abu daga sunayen Allah tabaraka wa ta'ala ko kuma siffa daga cikin siffofin Allah al-istithna'u fil yami togacewa mutum ya rantse ce to sai kaza wa man istathna fala kaffarata alaihi idza kasa da istithnaa wanda duk ya rantse ice in Allah ya so sai bai aikata ba wannan ba ka fara kansa inda ya yi nufin togacewa kasu akwai wanda togacewa ta kan zamo ɗabi'a a gare shi duk abin da zai ce insha Allahu insha Allahu kaza insha Allahu kaza wannan ya zama jiki a gare shi in ya rantse inda ya kudurar ce sai ya kafara sai dai nan yudayyan sai a bar shi da addini sai ce saboda Allah rantsuwa kake nufi ko ba to ga sai wanda kai kana da niyya ko baka ka da niyya in yi ce yana da niyya shi kenan ka ga ya kulle kansa in yi ce Allah ya gani abin ne bakin to ga cewa ta kama bakinsa sai ce to za ka kafara wa qala insha Allah wa wasalaha bi yaminihi ya jingina ta da rantsuwan a haɗe qabbala an yasmuta tun kafin ya shiru wa illa lam yanfa'ahu zalika in ya rantsa ce wallahi tallahi sai ya yi kaza ko wallahi tallahi bayyin kaza can daga baki insha Allahu a ce ina ai wannan rantsuwa ta riga ta huce a kasamul aimani min haithul kafarati rabe-raben rantsuwa ko kashe kashe rantsuwa wannan fi fasaha kashe-kashe ba rantsuwa ba kashe-kashe ba sai zama kisa ba hm? kashe-kashe ko rabe-rabe rantsuwa rabe-rabe ya fi fasaha ko tun da an rarraba su amma kashe ba kawo amma sai da ke hausan daga kashe-kashe rabe-rabe إذا سموهم وشئتم والأيمان بالله أربعة فيمينان تكفران وهو أن يحلف بالله إن فعلت أو يحلف ليفعلن ويمينان لا تكفران إحداهما لغو اليمين فهو أن يحلف على شيء يظنه كذلك في يقينه ثم يتبين له خلافه فلا كفارة عليه ولا إثم والأخرى على حالف متعمدا للكذب أو شاكا فهو آثم ولا تكفر ذلك الكفارة وليتب من ذلك إلى الله سبحانه وتعالى rantsuwa da Allah guda hudu ne rantsuwoyi biyu ana masu kafara su ne kaman haka an yi halifa billahi mutum ya rantse da Allah in fa'altu ba zan aikata ba in nafiya ce ma fa'altu la fa'altu au ya halifa la ya fa'alanna ko ya rantse ce sai na aikata alal hinthi kenan wa yaminani la ni rantsuwoyi biyu ku ba a masu kaffara la gauli yamin ya daddan rantsuwa ko ya sassan rantsuwa aihuma afsa ya sarwa an yadda ita ya darwa ko haka yi jefa biyar na ba wasu na wasu yan bunan ya daddau da anyar ko ya sassa ya dadda in ka kara masa ar ya zama yardadda ya sassiya ya fa yasar je ka yasar a waje wadda ba a girgawa da ita to saboda kana ta ce lagol yomi eh wacce ce lagol yamin wa huwa an ya halifa ala shay'in ya zunnahu kadhalika fi yaqini mutum ya rantse da abu a zatansa wannan abun haka yake ya zunnuhu kadhalika fi yaqinihi kawai misalin ina rigunan nan da ake yi masu kokuwa wanda za ka ga an rufe fiska haka ko to shi kenan ta wajen asibitin nan sai ka gano ga wani yawa ta wuri faida ya ce da a ce baka ce in ya kullo ta bayan din nan sai ka ce ga wata mace can ciwo allah ko mace ce ga ta can an kali da wata nan nan ko shi ne sai da wani ga jashi a shi a wuri faida ne to kaga nan ala zannika tunda duk inda ka ga baki baki a nan hakan baka bai da kalibar ba mace za ka tuntube da ita ko inda nan ne ma da ɗan dama dama za ka yi zato za ka tsaya ka kalla da kyau amma ka ga mutum ya rufe haka ko tsayawa ka yi kirkira ka ga mace ne ko namiji ne ba ka kirkira ballanta za ka ga kawai dai jiran ka ta yanke maka mace ce sai ka ce ga mace ce fa take zuwa ce awa ba mace ce Allah ko mace ce ga ta nan to da ne rantsuwan mu in ba mutum ya shirya ba da wuya ce wallahi ya fi ce Allah kuwa amma rantsuwa ce akwai wahun din a ciki to wannan za a ce mata ya dadda ko ya sassa a saninsa kai kai na ka hausa gidawa saboda kana a saninsa tabbas mace ce sun mai ta bayyana da khilafuhu sai waye gari ba haka bane ba ai namiji ne kila ma ka je na kwalla maka kira fala kafarata alaihi ba kafara kuma ma wala ithma babu zunubi nan wasu na karawa amma ba malikiya ba irin mai yawan rantsuwan nan ce wallahi tallahi yau ma mun je karatu risala to kaga wannan ya riga ya saba duk abin da zai ce daga yana ga ce wallahi daga masallaci nake ce za ka koma gobe ba wallahi zan koma ne ba alkawari yayi ba shi kawai ya saba ne haka shi ma lagol yamini ne amma dai ba a risala ba wal gudan mun samu guda nawa guda uku guda ɗayan alhalif wanda ba mata kafara alhalif muta'ammidan lil kadhibi wanda ya rantse da gangan saboda ƙarya aushakan ko ina kokanto fahuwa athimun wannan mai zunubi ne wala tukaffiru zalikal kafara kafara ba ta goge masa zunubinsa kawai wannan waletu min zalika ya tubar wa Allah ilallahi subhanahu wa ta'ala in ka ji ana sa mutum tara karamin laifi ne amma babban laifi sai a bashi kawai alkafaratu wa sifatuha to kafaran da siffan kafaran والكفارة إطعام عشرة مساكين من المسلمين الأحرار مدا لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم وأحب إلينا أن لو زاد على المد مثل ثلث ثلث مد أو بين أو نصف مد وذلك بقدر ما يكون من وسط عيشهم في غلاء Waman رخص ومن أخرج مدا على كل حال أجزأه wannan fasila kafara nan ana yin ta ne da abu hudu na farko dai ce da miskinai goma daga cikin miskinan musulmai ba kaman zakka ce ba musulman nan lalle ne 'ya'ya kaga baya sun fita zakka ba ana ba bayi ba muddan likulli miskinin kowanne ya bashi mudu daya bi muddin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama wa ahabbu ilaina mafi soyuwa a gare mu Allah za da alal muddi ina ma dai an ƙara kan wannan mudun nabi mitla thuluthi muddin kaman ɗaya bisa ukun mudu au nisfi muddin kuma da ya kara rabi mu a wurin mu malikawa wadalika bi kadari ma ya kunu min wasati aishihim daidai yadda ikan kasance na tsaka tsakin abincinsu fi gala'in a tsada a rukhsin sai duba na ƙasa ƙasa ba a duba ina jin ko shinkafa ai hawa uku ce ko a kowace take can can akwai wacce take kusa-kusa akwai wacce take nan nan <laughs> eh to saboda haka nan sai a duba ba mai tsadaccen ba ba mai nan ba tsaka-tsaki waman a kharaja muddan ala kulli halin wanda ya fitar da mudun na bi ɗaya duk ma yadda aka yi a jaza'ahu wannan nukuta mun gama guda ɗaya kenan ciyarwa nan kaga ya ba wa ciyarwa mahimmanci wa in kasahu idan ya tufatar da su ya zaɓi tufatarwa ba shi ne na biyu ba kasahum juli kamisu namiji in shi zai ba dole dogo riga zai ba shi walil mar'ati kamisun wa khimarun amma mace sai da ibada riga da khimar mayafi kenan na mace zai fi tsada aw ita raqabatin na uku kenan ko yan wuya mu'mina ra'aitu ciyarwa da tufatarwa da yantarwa kaga babu zaɓi mutum zai iya zaɓa a ciki duk wanda kaga za ka iya kana yi fa'illam ya jidi sai wannan uku sun gagara zalika wala ita falya sun salasata ayyami ya tabi uhunna sai azumi uku ya jero su a jere nan kun ga akwai wata faɗakarwa duk da kada a kurum a ƙijin magana to a jita za ka iske mutum da ya rantsa sai ce mai azumi ya kama ni me zahidi kenan mun riga mun ɗabi'antu mu hausawa da son kuɗi azumi ya kama ne ya aka yi azumi kama ka ce rantsuwa na ban cika ba ba an ce sunna in mutum ya rantse ya ga alheri ya fi ya bi alherin ya bar rantsuwa gaskiya ne ka gano wannan da kyau ya gano to amma ba azumi za ka yi ba sai in ba kada haka ne ne ma ibara ce sun mako a fa illam yajid dalika ko wala illam yajid dalika wala ita'ama falyasum thalathata ayyamin yutabi'uhunna fa farraka farraqahunna idan ma ya raba ajza'ahu yayi walahu an yukaffira qabla al-hinsi wannan wani ƙarin fa'ida ne mutum ya iya kafara ma kafin ya karya eh, mutum ya rantsa ba zai aikata kaza ba sai ka ce da miskina ka jira ran da za ka aikata <laughs> Eh, ga alheri ka jira shi kana aikatawan sai shi kenan ka ja dama na masa kafara au ba'dahu ko bayan mutum ya aikata wa ba'da da dai ahabbu ilaina mutum ya bari ya karyan tukuna ya fi soyuwa gare mu wannan in kai kafara ka je kana da niyya zaka karya kenan ko kana ana shiryawa sabo mutum kariya yi fara kafin ya sabo sai dai kuma zai nuna tausayin mutum ya janyo masa kaga zai ba da abinci a ra'ayyata alin daga abin da mazhaba ta ce a habbo ilaina dai kan ba da alhinsi eh? dan daga murya eh, eh in farak azumin ne in faraka hunna eh, fa in faraka hunna ba idan ya rarraba kwanukan can da aka ce talasa ta ayyamin hunna ya jera su amma fa'in in farraka hunna ya yi ɗaya a wannan satin wani satin ya ƙara ɗaya sai bayan wata ɗaya sake yin wani haza farraka akwai naharu mun bashi kuma yana da fa'ida yake cewa alkafaratu dai arba'atu anwa'in ko salasatun ala takhayir kamar na ce muku uku zaɓi ne wa hiya it'am wal kiswatu wal itiku da ya kamata ta shige mu wa wahidun murattab ba'da al-ajazi an thalasat an hadhihi salasa wa huwa wa afdaluha al-it'am kaga ga isa mai risala ba shi sharhi da yawa duk abu mai mahimmanci zaga an fi bayaninsa ولذا بدأ ba da رحمه الله إيه. أي sai sababbi sai dai ya danganta da mutane mutum je sai gwanjin gumama ta mu kowa nan ana sai da gumama eh? amma a wani wurin ka ba da gumama ba ta yi ba tunda akwai kasashen da zaka iske amma in an ce maka bola kake zaune da kusa da goma tashi zai daga wajen muka gumama na haka dako eh, kamar dubu daya ka baka gumama ka samu jari ko a <laughs> nan za a yayin ka fara da shi sai ka je ka tada mu gumaman mata fi kila sabuwa domin wannan gumaman mai kyau ce an mata ɗinki na musamman wancan ku dama ɗinkin suku suka yi masa ɗinkin suku ko bai zama da ɗinkin sama an nazaru wa aka alwashi da hukuncin alwashi wa man nazara an yuti Allah falyuti'hu duk wanda alwashi zai bi Allah zai aikata aikin alkhairi jama'a ya aikata ka yi ƙoƙari ka ga ka cika yufuna bin nazari wa man nazara an ya asi Allah fala ya asihi wanda alwashin zai saba wa Allah to ka isa ba masa lada gare shi hamma bi sayyi'atin kenan ko fataraka wala shay'a alaihi ba komai kansa in bai aikatan ba wa man nazara sadaqata mali ghairihi أو اتق عبد غيره لم يلزمه شيء تأيوان نما da تأدابون wani? wanda alwashin sadakan dukiyar waninsa ko kuma yanta bawan waninsa babu wani abu da ikama shi ba ka fara gare shi man kala إن فعلت كذا فعلي نذر نذر كذا وكذا لشيء يذكره من فعل البر من صلاة أو صوم أو حج أو عمرة أو صدقة شيء سماه فذلك يلزمه إن حنسا كما يلزمه لو نذره مجردا من غير يمينه wanda duk yace, ce in fa'altu kaza fa'alayya nazaru kaza wa kaza in na aikata kaza to na alwashin kaza da kaza kuwa shi ya aikata abin shi wani abu da zai ambato shi na daga ayyukan bin Allah ta'ala cikinsu akwai irin sallah ko azumi ko hajji ko umra ko sadakan wani abu dai da zai ambace shi inai kaza na ba da albashi na ko na ba da riba ta ta rana kaza fadhalika yalzamuhu wannan ya kama shi in ya aikata in hanitha kama yalzamuhu law nazarahu mujarradan kaman yadda alwashin ya kama shi da zai alwashin sa tsuran alwashi min ghairi yamini wa illam yusammi li nadharihi makhrajan min al a'mali fa alayhi kafaratu yamini idan mutum ce lillahi alayya nazarun ko ma samma shay nayi wa Allah alwashi amma bai kira komai ba lam yusammi li nadarihi makhrajan abinda zai fitar bai ambace shi ba min al a'mali fa alaihi kafaratu yamin zai kafara rantsuwa me kafara rantsuwa ciyar da miskini goma ko tufatar da miskini goma ko yan tawiya yan tabasi azumin kwana uku to haka zai yi wanda i alwashin ko bai faɗi abun ba fa alaihi kafaratu yamin nazarul ma'asiya kuma ya ɗoru sai ta cika sai dai ba kyau asalinsa amma an yi shi wanda za a cika shi yana daga cikin tsaka-tsaki domin sai dinga ganin kamar wani alwashi ne warkar da shi sannan kuma yi wa Allah jara'a ne tunda mutum in Allah zai maka Allah an kai min zan maka kaza kenan in ba kai ba ba zan yi ba ba ladari amma an yi za a cika a in bai kuma ba shi kenan bai cika ba eh nazarul ma'asiyati alwashin sako wa ma laisa bi ta'atin da abin da ba da'a bane ba wa man nazara ma'asiyatan min qatli nafsin aw shurbi khamrin aw shibihihi aw ma laisa bi ta'atin wala ma'asiyatin fala shi'a alaihi wal yastaghfirillah musulunci cikin sauki wanda duk yi alwashin sabo na zai yi kisan kai ko na zai shagiya ko abun da ya kama da irin wannan au ma laisa bi ta'atin ko wannan abu ba ibada ne ba wala ma'asiyatan mubahi ne fala shi'a alaihi ba komai akan na alwashi wal yastaghfirillah ya nemi Allah gafara alhalifu alal ma'asiyati rantsuwa akan sako wa in halafa billahi la yaf'alanna ma'asiyatan falyukaffir an yaminihi wanda ya rantse da Allah sai ya aikata sabon Allah yayi kafara wa rantsuwansa kuma ka iya sabon wala yaf'alu dhalika wa in tajarra'a wa fa'alahu athima wala kafarata alaihi yaminihi ba zai aikata wannan alwashin rantsuwar da ya ba amma in ya riga ya yi ƙuru ya aikata wa fa'ala ya aikata shi asima ya yi zunubi kuma babu kafara a kansa saboda rantsuwansa tikrarul kafarati mai mai tara kafara mutum zai iya yin kafara biyu a lokaci guda ta kama shi ومن قال علي عهد الله وميثاقه في يمين فحنث فعليه كفارتان wanda ya ce alayya ahadullah alkawalin Allah a kaina na jin rantsuwar sakwatawa kenan ko sukan ce alkawalin Allah rantsuwa ce ina jin haka ne ko sakwatawa mutum ya ce alkawalin a can a kano kaje Allah sai dai in aka makaloka aka makaloka ka ji wancan abin sai dai tudayyan alkawalin Allah a kaina ya ce haka wa mithaquhu da yarjejeniyan Allah ahadu da mithaqu fi yaminin fahanisa ya kuzo ya kasa cikawa fa ka fara tarihi alkawalin Allah ba za ni ba ko yarjejeniya da Allah ba zan aikata ba to sai ka fara biyu وليس على من وكد اليمين فكررها في شيء واحد غير كفارة واحدة وليس على من وكد اليمين babu wani abu kan wanda ya karba eh, mai akka da rantsuwa fakararaha ya dinga ninkata. ya maimaita ta fi in wahidi gairu kafaratin wahida ce wallahi tallahi billahi lazi la je ba ya sai wallahi tallahi ya dinga maimaitawa akan abu daya wannan takiri ne kafara daya zai wa man qala ashraktu billahi a huwa yahudiyyun أو نصراني إن فعل كذا فلا شيء عليه wanda duk ita ya yi shirka da Allah a kai ba Yahudi yake ko kuma Kirista yake in fa'ala kaza in ya aikata kaza ina jin bahaushe ya fi ce shege yake in bai aikata kaza ba ku? ta gaba ɓace masa kenan ya dugun zuma ya hasala ya ce ko aiko kaza yake bai aikata kaza ba wannan farashi a alaihi ba komai kansa wala yalzamuhu ghairul istighfar ba abin da ikama shi sai istighfari ومن حرم على نفسه شيئا مما أحل الله له فلا شيء عليه إلا في زوجته فإنها تحرم عليه إلا بعد زوج duk ɗaukacin mutumin da ya haramta wa kansa wani abu mimma a halallahu lahu wanda Allah ya halatta masa ya ce shi kan haram ne ya sha shayi ya haramta wa kansa shayi shi jawaran za ka sha ka sha ya haramta wa kansa tuwo ya haramta wa kansa kunu a wannan watan asumin. can ya gaina da bukatan kunu ya sha abun shi fala sha alai illa fi zaujatihi eh, dai in matarsa ne ice ya haramta wa kansa matarsa fa innaha tahrumu alaihi tana haramta a kansa illa ba da zaujin ma'ana in yace matarsa ta haramta saki uku ne hukumul mal fin nazari hukuncin dukiya a alwashi wa man ja'ala malahu sadaqatan aw hadayan a jaza a lusaku a wannan ma yanzu mutane ba sa yi ke dai da ba wani zuciya da ta kwashe mutu ce duk dukiya ta na yi sadaka da ita ya rantse da allah ya sa dukiyarsa duka sadaka a ce to cire rigar jikinka ka arewata ko daga nan ɗakin ka ka tsaya a nan inda kake haya a share ɗakin haƙorar ɗakin haƙƙun kunnen ɗakin a sharuwa ciki <laughs> muna so wanda irin wannan aika-aika ba a zartar da shi mutum kana gidan haya ka ce duk abin da na mallaka na sadaukar da shi ka nan sai ya ce to cire takalminka ga riga aro a samu gwanjo a ba mutum da wanda shi kenan wuce daga nan a kwaso kayan kaf a kirga aimini menene ba zai ce a yanzu abin da za a yi dai rigar ka za ta yi nawa har gari ga ta ta yi dubu biyu kan mun da ba ta yi ba ɗari <laughs> biyu da Kalbin da wundun da rawanin da wane ne a shiga a lisafta kayan gaba Kida kayan ɗaki na ai ba zai fi dubu talatin sau uku ba dubu talatin sau uku ba yi ganin zai bi dubu talatin ba yi bar min kayan wai Allah sa na je na ba fito kan samu dubu talatin ce ga dubu talatin kuje shi ne haka za a yi zai ba da ɗaya bisa uku in ce dukiyarsa gaba ɗaya ito. wa man halafa na hari waladihi wa in zakara Ibrahim ibrahimu ahada hada zubahu bi makkata wa uhu shatun وإن لم يذكر المقام فلا شيء عليه duk wani wanda ya rantse zai yanka ɗan shi don Allah yarda da shi fa in zakara makama ibrahim in yi ce a maqamu ibrahim to zai yi hadaya yuzbahu bi makkata sai ya kaita makka ya yanka wata juzi'uhu tun rago ya wadatar وإن لم يذكر المقام إن بيتنا مقام با فلا شيء عليه با كومي كانسا نظر المشي إلى مكة نعم إيه؟ مقام إبراهيم نن قبس دا gabas إذا قبس دا, kofan ka'aba قبس dinta inda liman ke كيزعوا نم مقام إبراهيم nadarul mashi ila makkata mutum ne alwashin zai je makka a ƙasa zai samu lada da yawa na Allah ya tuna cewar duk takawa lada duk in ya sauke za kan kare masa zunubi wa man halafa bil mashi ila makkata fa hanitha fa alaihi al mashi min mawdi'i halifihi falyamshi in sha'a fi hajjin aw umrah فإن عجز عن المشي ركب ثم يرجع ثانية إن قدر فيمشي أماكن ركوبه فإن علم أنه لا يقدر قعد وأحده wanda duk ya rantse zai je makka wanda ya rantse da yin tafiya zuwa makka sai kuwa in bai aikata kaza ba sai ya je makka a ƙasa Allah da iko ike koya kasa hanisa fa alaihi mashi tafiya ta zama dole a kai to guda nawa ne ina wurin yake ai kullum ta kwana a tashi a kwana a tashi wata rana can za ka ji ka min motsi ya halifi daga inda ya rantse falyamshi in sha'a fi hajjin yayi in ya ga dama ya lokacin aikin hajji ya tare aikin hajji aw amra Fa'ina a jaza in ya sare anil mashi a rakiba mutum ya tafi ana tingil tingil aka wayi galin ga zulhaji ta kama mutum na sudan ko ba ta sudan ake bi ba shi kenan daga nan sai mutum ya hau jirgi ya je aikin hajji tun da zai rasa aikin hajji kuma ga shiga makka ya hau jirgi thumma ji'u sai ya dawo saniyatan in kadara fa yamshi a makina rukubihi sai dawo daga sudan din yi tafiya ya kofeta fa in alima annahu hula ya kadiru in ko ya san cewa ko ya dawo bai iya wannan tafiyan ka'ada wa ahada ya zauna ya da ya kawai wa ata ibn rabah mufti makka gashi can kasa ko هو عطاء بن أبي رباح الفقيه المكي قال أبو حنيفة رحمه الله ما رأيت أفضل منه ni ban taɓa ganin wani malami da ya fi shi ba a gani na ya rasu shekara ta ɗari da goma sha biyar ka duba al'ibar da almuntazim da kashai la yarji'u saniyatan ata ce kai bai dawowa ma ko da na biyu wa in kadar ko ina da iko wa yi jusi uhul hadayu hadaya ta wadatar da shi wa idza kana daru wa idza kana saruratan ko a haba daruratan na kane darura sarura bai taba aikin hajji ba ja'ala dhalika fi umrah wannan tafiyan sai je yi umra sai ya sake juyowa zai hajjinsa fa idza tafa wa sa'a wa qassara ahrama min makkata ya tawafi ya sa'i ya sai sai sai ya dauki daga makka ya harama da hajjinsa wa kana mutamatti'an ya yi tamattu'i ya cika alwashinsa gashi kuma ya yi aikin hajjinsa ya sarai da wajibi والهلاك في غير هذا ين أسكي با عنام با أفضل با ونا إلى ونا أمران با وإنما يستحب له التقصير أنا سن يسيسي في هذا استيقاء استيقاء استبقاء ديكو استبقاء للشعث الدنيا وانزد مزو مزو قاشن في الحج إسامة أبن زي أيسكي أحجي نظر المشي إلى المدينة أو بيت المقدس يعني هو أنت فيها مدينة كو بيت المقدس ومن نظر مشيا وندي الواشن في إلى المدينة أو إلى بيت المقدس مقدس أتاه ما يتي راكبا دابون هوا إن والصلاة بمسجديهما in sallah ya alwashi a masallatansu wa illa fala alaihi amma ba sallah ba ba komai kan shi wa amma gairu hadhihi thalatha amma an ka cire ka ɗebe wa'annan masallatai guda uku fala ya atiha ba zai je su ba mashiyan wala rakiban li salatin nazarha don wata sallah da ya alwashi wali yusalli bi mawdi'ihi yayi sallah nan inda yake ومن نذر رباطا وندى الواشي رباط بموضع من الثغور فذلك عليه a يعتيه to wannan wajibi ne ita ce to wannan rantsuwa da alwashi babun fin nikahi wa talaqi wa raj'ati wa dhihari wal ila'i wal li'an wal khul'i warrada nawa ba kirga ba takwas sai da kowa kuka kirgu takwas ainihin wannan babu zai mana bayanin abu ɗaya bayan ɗaya na matsalolin aure wajen guda takwas za mu sha karatu kenan saboda haka nan wannan ba su da bukatan fassara sai mu biyo su ɗaya bayan ɗaya الله الموفق أركان النكاح ركنا أولي ولا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل فإن لم يشهدا في العقد فلا يبني بها حتى يشهدا وأقل الصداق ربع دينار babu aure illa bi waliyin sai da wali sai da wanda zai aurar da ita wa sadakin kuma lallai sai da sadaki wa shahidai adalin da shaidu adalai guda biyu kaga ashe ba maganan a ce in an ba da sadaki aure ya kullu ko ina wali wani zai iya karɓar sadakin ba waliyin ba haka sai da me yake da suna sai da eh, shahidai adalin shaidu adalai dole a akalla mutum biyu idan babu adalai sai ka kawo shi masallaci ko a yi gayya a yawaitar da shaidun ya zama mustafida amma in akwai adalai biyu masu wadatar fa illam yushida idan ba su shaida ba fil akade fala ya bani biya ba zai tare da tara da ita ba hatta yi shida wa aqallu sadaqi mafi karancin sadaqi rubu dinar kaɗan zai kasa da dubu biyar idinul bikri wa daman da budurwa za ta bayar a ɗaura mata aure da bazawara walil abi in ka hubunatihil bikri bi ghairi idniha وإن بلغت وإن شاء شاورها وأما غير الأب في البكر وصي أو غيره فلا يزوجها حتى تبلغ وتأذن وإذنها صمتها أبا يا samu يا أولاد da بدروا بعد إذن da كودا ba لغا ba za ta ce kuma ba ta yadda ba ba ce ai jahili aka bata ai ita babanta ya koya mata eh, ta yi karatu wai kai ta karatu ina ba ne inda ya ki za ta je ta yi karatu to ta ilmantar da shi mana inda har gaske ne da karatun din yanzu ba don yin fudulu ba ai hatta makiya Allah ma a yanzu zamanin yanzu sukan horar da 'yan matansa su aurar da su ga wanda ba addininsu ba don su kasara shi ko su sano sirrinsa to wannan kekin samu wannan musulmi ne ma iyaka kawai bai da ilimi shi kenan ta aure shi ba sai ta janye shi zuwa makaranta ba ta shaɗanta masa tofa kai abin nan ba za a yi ba sai fa kana zuwa karatu sau nawa za ka ga 'yan mata sun tuso samari sun zo kyamun laili na karfi da yaji muddin tana za je kai ma sai ka je idan ba za ka je ba to za a fasa tun sa ga mutum ya zage yana kyamun laili in an yi sa sai ya miƙe ga abu talha ba mace ta musulunta da shi ba yana ji da kansa Oh, ba magana ce ce naira za ki faɗi da dola ko da mai za a bada sadaka ya ke yayin dala an daina dala yanzu addini ake yayi addini ne addini ce ka zama musulmi ka hidima wa Allah da manzan Allah da gaske ce ce to shi kenan ya ce an turo shi zai musulunta gashe gashe ya musulunta kuma yi waye gari ya gashe ma ba mata matan ake ba musulunci ya fita ana iya yi akwai hanyoyi da dama mukan toshe don haka nan gaga eh, uba zai iya aure da ita har kina da fasaha kin gogin to ki je ki janyo shi ki dawo da shi izo ya koma ya ci gaba da hidima musulunci wa in sha a shawara in ya gada ma dai yi mata shawara amma dai shawaran ya fi eh, yi mata shawara yi shawara da ita wa amma gairu amma har ya kuskure to ke ki ji tsoron Allah ki zauna a wanke kawai ki nemi Allah isa ka miki sai Allah ya yi wani abu ta dalilin bin baban nan naki abinda kawai ba za ki yadda ba an haɗa ki da wanda irin da irin bidiyar da ta ka an yi ridda nan kan kya ya cewa a'a wa amma ghairul abi amma wanda ba uba ba fil bikiri a budurwa wasiyun wasiyi ne au ghairuhu fala yuzawwijuha bai aurar da ita hatta ta balaga sai ta balaga wata azana ta ba da dama wa izinuha sumatuha izininta shirunta tunda akwai kunya ba za ta iya magana ba a wancan lokacin ɗin wala zawiju thayyibu abun wala ghairuhu illa biridaha amma ba zawara buba bai aure da ita ko wani uba illa biridaha sai ta yarda وتأذن بالقول تبادى إذني تدليل مغنى أمغنانشي واشتراط الولي شرطا توليه ولا تنكه المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها كالرجل من أشيرتها أو السلطان وقد اختلف في الدنية أن تولي أجنبيا باء أولد آمة إلا بإذن وليها سيد إذن ولينت أو ذي الرأي من أهلها كومي بباد مي هنكلي دقا چكين دنجنتا كالرجل من أشيرتها كما ونمتن دقا چكين دنجنتا أو السلطان كو كما شو غبا غبا وقد اختلف في الدنيا أن يساباني واتشتك بامي دنجيبا مسلمانية أن تولي أجنبيا تقول ونمتن جنسا ولا متعولي مراتب الأولياء وجن زابن وليي جيرن وليي والابن أولى من الأب والأب أولى من الأخ ومن قرب من العصبة أحق وإن زوجها البعيد مضى ذلك لا يفي تنتنتا دقا أبا وجن أولاد ما وانش سيديونا زي من بمبركوي هو الأب أولى من الأخ هذا ظاهر uba ya fi cancanta daga ɗan uwa kowanne iri shakiki ko li'abbi wa man qaruba min al'asabati da wanda ya fi kusa a haƙƙo shi ya fi cancanta da ɗaura aure وإن زوجها البعيد nesa الناس da ita مضى zalik cikin waliyai la'alla akwai li'abbi akwai shaƙiƙi kaga li'abbi ab'ad ba'id in ya ɗaura aure to zai iya zartuwa mawqiful wasiyyi wa zawil arham min tazwij matsayin wanda yake wasiyyi da kuma dangi na jini من التزويج دقى عليه أو لتروى وللوصي أن يزوج الطفل في ولايته ولا يزوج الصغير إلا أن يأمره الأب إن بإنكاهها وليس ذو الأرحام من الأولياء والأولياء من العصبة وللوصي وند أكباشي وصيتي أمانة يا سامو أن يزوج الطفل ya aurar da yawa yaro aure fi wilayati a walicinsa a ƙarƙashinsa wala yuzawwiju as-sagira ta bai aurar da ƙarama illa an yi amurahul abu sai in uba ya umarce shi bi in kahiha walaysa zawul arham dangi na ainihin zumunci ba sa daga cikin waliyai wal auliya min al asaba su waliyai daga asibai ake samun waliyai yan uwa na bangaren abun nan yace asabatu rajulu banuhu wa qarabatuhu li abihi wa qila kullu zakarin yuduli bi nafsihi kal ibni aw bi zakarin mithlihi ka ibni al ibni ya koma ainihin risala amma shi ya dauke nashi a jamil mustalihati to wancan kenan منع خطبة الرجل على خطبة أخيه an hana neman namiji ga mace akan neman ɗan uwansa wala ya khatubu ahadun ala khitibati akhihi bai halatta wani ya nemi aure akan neman ɗan uwanshi. wala ya sumu ala saumihi kamar yadda bai yin tayi kan tayinsa wa zalika wannan abu na gudanawa idza wata wa in sun karkata sun yi kusa an fara sa masa sharuɗa ƙara a sallama maka ban ci wata riba kirki ba au ita ta fara sa masa sharaɗi to fa ni fa gaskiya ba zan zauna a ciki da falo ba ko sai ko a rage karatun ba zan zauna ciki ɗaya ba saboda ina da kayayyaki da dama saboda kaza saboda kaza kaga wannan an kusa a daidaita sannan daga lokacin mutum yi gangare ce ni ina da plats eh bedroom ko four bedroom ba nan kaza nan kaza nan kaza ba kaza kaga wannan ba kai da Allah ba ka basa da ya ta kai ta ba ta hakuri ma inda shawara za ka ji sai dai ka kai magana da ajanabiyya ce ce ai hakuri ake yi har kama yanzu ka samu ma mai ciki ɗayan ai alhamdulillahi amma yasa a wasu can an ba su notice ko ba san inda za su je ba ba kuɗin biyan hayan wani yana da kuɗin ciki ɗaya aiki gode wa Allah to wancan da ya ƙare al'ankihatul fasidatu aure aure ɓatattu wala ya juzo nikahu shigari wa huwa al-bud'u bil bud'i ولا نكاح بغير صداق ولا نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل ولا النكاح في العدة ولا ما جر إلى غرر في عقد أو صداق ولا بما لا أنهن يجوز بيعه آه الأنكية الفاسدة كما قلت لا يجوز نكاح الشغار أو المسند بحلتا شيني mutum ya aurar da yarsa wancan shi ma ya bashi yarsa sai musanyen yaya ko wannan ya bashi kanwarsa wancan ma ya bashi kanwarsa ba wani sadaki illa anan ana cewa wannan shine ake cewa sarihu shigar akwai wajahu shigar wajahu shigar a ce misalin wannan ya aurar da a kan dubu hamsin wancan mai aurar masa da a akan dubu hamsin daidai da daidai haga wannan wajahu shigar akwai murakkabin minhuma wannan ya ba da kanwarsa ainihin da kuɗi da sadakin waccar shi ko wance ba da kanwar ita kaɗai la'alla ta fi tsada ga wannan murakkabun minhuma to na ɗaya dai shine sarihu shigar mai littafi yake magana amma wannan waje shigar har ta riga ta tara ya za a zarsa da auren ta ya tara da ita wannan murakkabun minhuma shi wannan in ta tare in an riga an tare to auren ɗaya ɗaya masu sai a yanka mata sadaki ala ayati halin da wannan amma wajihu shigar shi wannan sarihu shigari ba ta shaki huwa al-bud'u bil bud'i musanye kenan bayar da tsoka da tsoka wala nikahu bi ghairi sadakin ba ba wani auren da ba ba da sadaki ba duk wani auren da babu sadaki bai ba wala nikahu wannan kaga irin su auren sadaka da ake illa dai wancan an yi shi da jahilci an yi ijtihadi akai kuskure ko kuma an yi dai mummuna fassara Allah ya gafarta wala nikahul mutu'a haka auren mutu'a auren da aka yi shi zuwa ga ajali irin auren yan shi'a annan shi ma aure batacce ne aure nawa uku walan nikahu fil idda ba a aure a cikin idda wala ma jarra ila gharari haka auren da ya tafi zuwa ga rudu fi aqadin aqdurin aka samu rudu a kudurin ya qasudu rahimahullahu ko النكاح على الخيار خيار تروي وصورته آه كما في المدونة هجايب تجيدوا بمدونة شيء آه قلت كو أرأيت إن تزوج رجل امرأة متن أولمتي بإذن الولي وشرط الخيار للمرأة أو للزوج أو للولي أكسى شرطي zaɓi matar za ta zaɓa au mijin ko kuma shi waliyin a ɗaura maka aure eh, a ɗaura masa aure ce to zan je in yi tunani zan je in ganta shine ne ai a me tarawai ka sai mashin ba sai ka hau shi ba zuwa eh, tudun wadda ka je ka dawo in yayi ka ce ga kuɗinka in bai yi ba ka da masa da mashin ɗinsa sai dai ita ba za a gwada ba amma dai mutum ya aure ta je ganta ya sake kallanta ya sake kallanta a nitsaye in ba ta yi bace ta shi ki tafi gida wannan aure bai ba fihi gurur hmm? ko a ce mijin ne zai je yi tunani mijin yi tunani ko ita ita ma ta je ta kalle shi tukuna ta rawuyi ce mutumin nan daga nesa nake ganin sa je gan shi a kusa kusa ta ta ganye ta ce a na fasa ko waliyin duk wannan aure gururi ne kamar yadda dai aka yi bayan samu kyale wancan ya aka yi akadin ko wannan aka da aka samu gururi a akadin musamman da ya na au sadaki ko sadaki ana a iya sadaki na gururi mai iya sadaki na gururi sai a ce mata ainihin za a bata sa fihi gururi in aka tashi aka bata irin dan wanda ke gashi nan ya kusan mutuwa bai kai labari ba ina zawayi ba ko kallon shi ba a iya kallon shi wani fihi guru dole sai an faɗe shi an fayyace wala bi ma la yajuzu bai'uhu haka abun da sayar da shi bai halatta ba irin wane ne kare ko hmm? ko dai wani abu alade ya tafi da nisa ne alade hukumul ankihatil fasidati to wa'annan aure-aure menene matsayinsu matsayin wa'annan aure-aure da ake nufi da matsayinsu idan misali da ya aure mace ɓataccen aure uba zai iya zai aure yarin ko uba ya aure ta ne auren ɗan zai iya aurenta wa ma fasa da minan nikahi duk abin da ya ɓace daga aure li sadaqihi saboda sadakin kaga gururi kenan ko fusikha qabla bina akan ɓata shi kafin a tara da ita fa in dakhala biha mada in dai sadaki ne dalili ya tara da ita zauren zai wuce wa kana fihi sadaqul mithli sai a duba sadakin kirinta a bada an ce sadakin muslim za a duba iliminta a duba matsayinta a duba wane ne dinta kina a yanka sadakin wa ma fasada minan nika abinda da ya ɓaci daga aure la'akadihi saboda kudurin wa fusa ka ba'dal bina aka ɓata shi bayan bina'i fa musamma nan abin da aka yanke shi za a bata in akwai tunda an kuduri eh, ne zama ɓatace sai a ba da shi wata bihil hurma haramci ya tabbata da wannan aure kama ta bin nikahi sahihi ana nufin haramci in uba ya aure ta ɗa aurenta in ɗaya aure ta uba bai aurenta walakin la ta hilu bihil mutallaka sai dai fa ba ta halattar da wanda aka saki sau uku ba salasa wala hassanu bihi ne kuma irin wannan aure ce bai katange ma'aura guda biyu har yanzu suna nan a bikirorinsu ya kare ku الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا